kallon mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na fitattu goma. Tare da ni mai gabatar muku a kullum naku Salma Shehu. A yau ina tafi muku da shirin na fitattu goma na kawo muku abubuwa ɗaya har goma. Kafin gaya muku abin nake tafi da shi insha Allah za mu je hutun ƙaramin lokaci idan muka dawo za mu fara. masu kallon mu barka mu dawowa idan yanzu kuka kunna TV ku muna cin wani shirin namu na fitattu goma kamar yadda kuka sani yau na kawo muku shiri na fitattu goma na kasashe guda goma za mu fara daga na goma kamar yadda na gaya muku har zuwa na ɗaya Kasan namu na goma shine Morocco Morocco ya kasance gari ne babba kuma garin larabawa ne wanda su sun tashi kuma sun gansa haka su mulkin su mulkin sarauta suke ba sa yin difamaradiyya to masu kallon mu a yi sauraro lafiya na goma Maroko, Maroko ta kasance gari ne wanda ake sarautan gaske wanda su sun yadda da sarauta da yadda abubuwan da suke irin na da da da su sun fi yadda da aikin sarauta akan dikomradiyya ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suke mulkin sarauta har da demokuraɗiyya. Duka sun riga da sun haɗa a ciki, suna sarauta suna demokuraɗiyya wanda hakan ya fi musu akan mulkin guda ɗaya. Ƙasar namu na tara shine Vatican City. Sunan ya yi daɗi ba? To, Vatican City ya kasance ƙasa ne shi ma babban gari ne wanda suke yin mulkin sarauta. To masu kallon mu a sha sauraro lafiya. Na tara, Vatican City ƙasar ta kasance daban a garuruwa da ke mulkin sarauta kuma suna da 'yancin kai har yanzu Pope Francis yana iya cire kowa a mukaminsa domin ƙarfin mulkinsa a ƙasar. kasan namu na takwas kasan namu na takwas shine Oman Oman shi ma gari ne wanda ake yin sarauta kamar yadda na gaya muku dai a farko kada na cika ku da surutu ga dai bayanai sai ku saurara insha Allah Na takwas, Oman ƙasar Larabawa ne wanda suke mulkin sarauta ba da kwamaradiyya ba tun alif 1990. kabus bin Sa'id Al Said shine sarkin garin nasu shi yake mulkar ƙasarsu wanda ya gaji mahaifinsa bayan rasuwarsa yana mulkin ƙasarsa kuma ya faɗa ji tun bayan rasuwar mahaifin shi yake mulkin ƙasar har izuwa yanzu. To masu kallon mu za mu je ga garin namu na bakwai. namu na bakwai shine Bahrain. Masu kallon mu a sha sauraro lafiya. Na hudu Bahrain, kasar har yau ana mulkin sarauta wato kasar wanda ke mulkinta shine Sheikh Hamad ibn Isa al-Khalifa wanda ya zama sarki a shekara ta 2002. Yana mulki tun alif 1999. garin namu na shida. Garin namu na shida shine Bhutan. Bhutan shi ma dai gari ne babban gari wanda ake mulkin sarauta kamar yadda na gaya muku kada na cika ku da surutu na gaya muku. Masu kallon mu a sha sauraro lafiya. Na shida Bhutan. wata ƙasa ce da ke yin mulkin sarauta sarkin sarkinsu Jigme Kesa Namgil Wangchang yana kan karagar mulki tun shekarar ta 2006 yana matuƙar taimakon talakawan ƙasarsa. su ma ɗin ba su da demokaradiyya ba sai sarauta wato sarauta yana yi sosai a can da shi suka fi amincewa. gaba za mu je hutun karamin lokaci a dakace mu. To masu kallon mu barka mu da dawowa. Kun yi shiru kuna kallo na ku ji wani gari zan ce ko? To garin namu na biyar ne Monaco. To masu kallon mu a sha sauraro lafiya. Na biyar Monaco An amince da Monaco a matsayin ƙasa ce ta biyu mafi ƙanƙantar 'yancin kai a duniya. Sarkinsu wanda shine Yarima Albert na biyu shine shugaban ƙasa a hukumance kuma yana da iko mai yawa na siyasa. faɗawa na to shine Dubai. To masu kallon masha sauraro lafiya. Na hudu Dubai haɗaɗɗiyar daular Larabawa tana kunshe da masarauta guda bakwai. UAE ƙasa ce ta tarayya da sarauta. ƙwarai da gaske mai mulkin abu dhabi shine shugaban ƙasan ƙasar kuma su ma ɗin musu yadda da da ba sai sarauta fatan kun saurari bayanai game da ƙasar Dubai ko? To za mu je ga garin namu na uku. Garin namu na uku shine Brunei. Masu kallonmu a sha sauraro lafiya. Na uku Brunei wani karamar ƙasa ce a tsakiyar gabar. An san shugaban ƙasar da Sultan na Brunei wanda sunansa Hassan al al'umman ƙasar na da darajar kusan dala biliyan 20 a ƙasar saboda arzikin mai da suke da shi. Mulkin sarauta suke yi su ma ba su yarda da kwamaradiyya ba. To masu kallon mu za mu je ga garin namu na biyu. garin namu na biyu mai daɗin ji Switzerland. thomas kallon a sha sauraro lafiya. Na biyu Switzerland. Sarkinsu na yanzu mitswati na uku yana kan karagar mulki tun yana ɗan shekara sha takwas. Shi ne ke naɗa 'yan majalisa kai tsaye duk da cewa ana zaben kujeru da ƙuri'u an san shi da kyawawan salon rayuwarsa da auren mata fiye da ɗaya. Thomas mu za mu je ga garin namu na ƙarshe kuma na farko. Garin namu na ƙarshe kuma na farko shine Saudiya. Saudiya ya kasance gari ne babba wanda kai ma ka sani kowa ma ya sani ni ma na sani gari ne babba wanda suke yin mulkin sarauta tun a dada wanda har kama ga yanzu ba su daina ba sarauta suke yi har yanzu to masu kallon mu a sha sauraro lafiya Saudiya ƙasa ce da ta shahara wajen gudanar da sarauta. Sarki Abdallah ya hau karagar mulki ne bayan sokan sarki wanda ɗan uwansa ne ya rasu bayan a shekara ta dubu biyu da biyar. A Saudiya sun fi son sarauta akan demokradiyya. kallon mu da fatan kun saurari kasashe guda goma wanda na zo muku da shi a yau wanda suke yin mulkin sarauta su ba sa yin mulkin dokomaradiyya ba irin namu na Najeriya ba da sauran kasashe su mulkin sarauta suke yi ba mulkin demokaradiyya ba kamar yadda na gaya muku. To masu kallon mu ku ci gaba da bibiyan mu a shafuka mu na yanar gizo kamar yadda kuka sani ku ga da me zamu zo muku da shi a kullum insha Allah tare da ni mai gabatar muku a kullum na naku Salma Shehu nake cewa ku huta lafiya sai mu sake haɗuwa a wani mako. thank you